A'a. Ba fara ba. Kwana biyu ma na Ina nake ganin ka da akuya haka. Wallahi kasuwa za ni. Matata ce ta yi wallahi. Duk 'yan siyasan nan na bi Amma eh. na rasa tunke suna. saboda haka matata ta ma wannan akuya ta ce ka je ka canza wa farawa ka so mana tankiya inda yadda akuya na ta sille mu wallahi na yi ga cikin matsala to Allah sauke Allah sauke so za ka so za ki ci ah! a'a ka fara bau wannan da ya mutu daga ka ɗora hannu ɗaya aka yawa dole ne akuya ta sille ba dole ne na ɓaci ba ni yanzu na rasa ma inda zan dole ga na haka ba akuya ta sille na rasa uwar ubana na rasa abin da yake min daɗi yanzu tashin hankali gobe rage mu wai akuyan nan da naga kana cewa za ka je ka kai ta kasuwa ita ce har kai ganganci ka sake ta alƙwaran har gumi nake na rasa inda akuyan nan ta yanzu ina mafita mai mafita malam bilaminu sunan nan dai gobe ne laifin ne in an ce ku biyo 'yan siyasa na kirki sai ku ce ku ba kwa 'yan siyasa. Idan ga mafita kawai. Mafita guda ɗaya ce. Eh. Ka san dai a ƙaramar hukumar makoda babu wata kujera mai motsi mai taimakon talaka sama da kujerar bayis. Bayis bayis ina nake jin bayis. Bayis wadda bayis na wango? Kai da Allah ba ba wani bayis na wango. Bayis ciyaman Audu Dole na mai tsedau. Eh. Ai yanzu da Allah zai sa magana gora da alawa. ya ɗaukan ma nauyi maganar tinkiya da ɗan ƙauri ya ɗauke ma nauyi kai ko masara ce don kasan yanzu an shigo wani yanayi masara ma yanzu ta zama kamar nama to ita ma ya ɗauke ma nauyi ina tabbatar ma da wannan audu dole yana taimakon talaka inda ya karamar hukumar makoda kai ba ma makoda ma har dan bata ma ai yaron ba da masu ayuba ne talaka kawai ko a kan da tafi yo yau me nake jira kuma ai wani mahim a ƙasa zan tafi ka sun tuma ka tafi a ƙasa ma ba ni yasa nan nan mai tsaye ne fa saboda kawai ne ka zo ni yanzu yanzu na zan tafi wajen sa ka sha kurin ka san wannan ka Allah yadda gobe eh. gobe ne ko eh gobe ne an daga a daga ma kwana daya za a daga ko ka nemi uwan sarkin ka ce a daga ma kwana daya ka ji ko in Allah ya in dai na hada ka da aure dole ina tabbatar ma eh. sai wannan kayayyakin gaba ɗaya zai baka su saboda hakan Allah da gobe da asuba zan yi asuba bari asuba bari zan tafi mai tsaye to shi shikenan domin auri dole dama ina da labarin sa manta ne da labarin ah, sa haba ai mutum ne mai taimakon talaka baba abubuwan alheri ai mutum ne mai taimakon talaka ita ce mai amfani ba ka da matsala in dai a wannan bangaren auri dole ai namu ne ai ai kujera ce mai motsi a makoda a to shikenan eh, magana ka gaskiya ce malam bilamu yadda waye nama an wuyo a gidan audu dole mu a hinin da ne wanda mu game magana suna wai kowanne an ba shi alhaji audu dole yanzu shi ya bada wannan a gidan sai mu a hinin da biyar muka je magana sunan nan kowanne aka ba tun kyara dan akuya ina nake gaya ma ana harka arziki ina zaka zo kana bin yan ɗari biyar biyar su zo ma he wata ya kare za a kula ka da ɗari kai ka je Allah ya raya ka ji gidan audu dole nan ne gidan zama nan ne gidan zama gidan audu dole billahi lazi wani duk makoda ina tabbatar ma duk makoda kaga wanda aka ba daya ba kujerar da take motsi akan talaka wanda aka ba mutane wanda aka ba dubu biyar biyar a gidan aure dole eh. mutum ɗari da saba'in aka ba dubu biyar biyar saboda aka ma wannan sai ya bayar ka ji ko Allah ya raya ba ba ba